'Yan uwa matasa mu da warhaka barkanmu da sake saduwa wannan ranar Lahadi 21 ga watan Mayu na shekarar 2021. Labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fantas Shamsu. Ya ne Gora da dama? Alhamdulillah Gora. To yau muke labari. Hakka ne Gora da farko dai za mu duba yadda matasa ke shiga cikin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar Nijar. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da abokiyar aikin mu rukayyata abdulrahman. A ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa de que kura kungiyar da ke yaki da cin hanci da rashawa a yakin da take yi da cin hanci da rashawa ta sanya matasa cikin harkokin yau da kullum da zamantakewar. Haka ne gora bisa bukatar kungiyoyin matasa ne da ke ganin za su iya ƙara kawo nasu gudunmuwa a yaƙi da cin hanci da rashawa. Mu Umar Adamu shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Nijar Renak tare da Alamin Washar. Hakikanin gaskiya a Nijar matasa na wakiltar kashi 75 cikin 100 ana cewa Nijar kasa ce inda matasa matasa suka fi jayi a duniya gaskiyar magana ba mu iya yakar cin hanci idan ba a yi la'akari da wannan bangare ba domin haka muna kokarin mu kawo su su gane muhimmanci na farko kan kin yarda da cin hanci da kin ba da cin hanci bunƙasa halayya da mutunci da za su taimaka wajen bunƙasa adalci da kuma tona asirin duk wani mutumin da ke ayyukan cin hanci haka kuma da wayar da kai da horar da su muna nan muna horar da wani bangaren matasa kan batutuwan cin hanci shugabanci da bunƙasa mulki na gari domin su gane kuma su fahimci yin bayani game da bashin da ƙasa take ci kan haraji kan jagoranci domin matasa su gane cewa ya ba kowa ya kawo tashi gwara mutane da dama ne suka bar ƙasar su bisa dalilin daban-daban inda suka sami kansu suna neman mafaka a jihar agades Wa'annan yaran na ƙasashe da dama ana kulawa da su kuma suna ci gaba da karatunsu dalilin ofishin daraktan hukumar ilimi tare da tallafi tallafin kungiyar UNICEF. Ga rahoton Anise Karim. Na bar ƙasa ta ina ajin CMN, na ci gaba da ajin CMN, ina gane komai ABCDF e, akwai waɗanda na sani akwai waɗanda ban sani ba. Na iya kilgo ina son na zauna tare da na akwai daɗi. Ƙananan yara 'yan shekaru biyar zuwa sha biyu su ɗari biyu da hamsin da suka fito daga ƙasashe makwabta mafi yawansu saboda tashe-tashen hankula ne aka rarraba cikin makarantu biyar na ƙaramar hukumar tare da samun kulawar hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar majalisar ɗinkin duniya unicef arsika muhammad ya yi bayani dangane da maida su cikin al'umma a cikin yaran da suka zo idan akwai masu shekaru shida bakwai sai a saka su a ajin sai e. a cikin waɗannan yara akwai waɗanda sun fara yin aji suka tsaya muna saka su a aji da ya dace da su wayanda suke iya taya sai ad sai muna saka su unicef ce take ɗauka su. wannan tsari ya kumshi karɓar waɗannan yara masu neman mafaka a ɗauki ɗawainiyarsu a ilmantar da su sannan a ba su sabuwar damar tafiyar da da rayuwarsu. Gora karatun 'ya'ya mata wani muhimmin abu ne kuma babban kalubale ne na cigaba. Haka ne gora amma a garin gegime auren yara mata na takawa karatun yara mata birki ga rahoton Maina Abdullahi. A cikin gundumar ingigimi an samu ci gaba sosai a fannin ilmantarwar matasa 'yan mata amma babban kalubalen da ya yi saura shine rike su a makaranta. Madam Ahmed Bintu jami'ar tuntuba ta Grace Kofi a harabar ilmantarwar firamare ta gigimi ta ba da bayani a kai. Bamu da matsalar halartar yara mata a makarantun boko. Na ziyarci makarantun firamare da yawa cikin dukkaninsu adadin mata ya fi na maza yawa. Akwai kalubale ne wajen tafiyar da ayyukan makarantun. Tunda wajen rubuta yara mata a makarantar babu wata matsala amma rike su a makarantar ne ke zama wata babbar matsala musamman in kuka ɗauki al'ummar larabawa su a wajensu tsawon karatu karatun su yara mata daga aji ɗaya ne zuwa aji shida. Wasu matasa ɗiya mata na ingigimi sun sa kira zuwa ga uwaye domin a ba su damar ci gaba da karatunsu. Kiran da zan yi wa iyayenmu mata su bai yaran su zuwa makaranta domin karatun ya mace yana da mahimmanci sosai. Duk mutanen da suke gani karatun ya mace wasa ne to ba wasa ba ne ba duk abin da namiji zai yi mace za ta iya yin shi. Domin ciwo kan matsalar cire matasa 'yan mata ga ci gaban karatunsu ya kamata gwamnati ya wayar da kan uwayen yara bisa ilmantarwar matashiya ɗiya mace. Ilman ilmantarwar da barinta ta ci gaba da karatu su ne kalubalen da ya waje ba a tunkara. Gwara yanzu kuma sai tarihin namu na ranar Lahadi. A yau dai za mu gano Rukayyatu Abdurrahman, 'yar jarida a Studio Kalangu kusan shekaru bakwai kenan. Rukayyatu ce abokan aikinta na kusa suka yaba da kuzarinta ta yi niyyar fitowa a aikin jarida duk da matsayinta na mata kuma uwa. Ga rahotonta tare da Rabia Mai Kano. Bayan da ta mallaki diplomar baka a fannin adabi ne Rukayyatu Abdurrahman ta shiga makarantar koyon aikin jarida Iftik ta iso a Studio Kalangu bayan ta kammala karatu a watan Juwan na 2017 kuma ta samu kwarewa a wannan fanni. Bayan na yi lisans ina ga neman inda za ni yi gwajin karatun da na yi wato stage sai wani daga cikin mu ya bani labarin studio Kalango sai na ajiye takarduna. Ina jin daɗin abin da nake yi amma ina iya cewa ba wata sha'awa ba ce. Na yi neman in yi belin kaina ne kawai saboda tun ina karamar yarinya shugu gare ni ba ni faɗan ma mutane sai na zaɓi aikin jarida don na hudda wannan lullubin ga rayuwata kuma hakan ya faru tun da shekaru na ƙara fuciya ina kara mu'amala da jama'a. Yanzu haka ita ce mataimakiyar shugaban sashen matasa na Cidiyo Kalangu tana bambanta kanta ta hanyar jajircewa da kuma kama aiki da mahimmanci Habibu Garba shugaban sashen matasan ya bayyana cewa ya gimshiki ce a sashen. Mutum ne ya ce mai son aikin ta ko da yake wani lokaci ba ta faɗa min ta yi wani abu sai ta kare amma daga ƙarshe kuma sakamakon yana kyau. Kamar yadda na sha faɗa ko da ba na raye na tabbata tana iya maye gurbi. Rukayatu na da burin ta ci gaba tana sa ran yin fice duk da rashin fahimtar da take fuskanta. Abin da fi burge ni shine cuɗuwa da al'umma, kamar akwai wani bala'i haka kamar ambaliyar ruwa. Ina son kasancewa da mutane. Dangane da maganganu ko na son kai da ake yi mini a kowane lokaci, ina kokarin inganta kaina. Babban kalubale cikin wannan aikin shine nuna ma jama'a da ana iya zama matar aure kuma uwa, sannan kuma a yi aiki mai kyau. Tunda tun kai wata mishkila sai a danganta hakan da matsayinka. yasa a saboda ta yi aure ne saboda tana da yara dan shi ne ta yi wannan kaɓa can konan. a ra'ayin rukayya mata na iya yin manyan abubuwa idan suka kasance a kafafen yada labarai a yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da asma na shina A huskar koko gargajiya daga tara zuwa sha ga watan shuwa yanzu a gudanar da kwambalar cin kofin shugaban kasa a Yamai. Wannan babbar kwambala ta tsawon kwanaki uku za ta haɗa 'yan kokowa sha shida yayin da 'yan kokowa biyu za su wakilci kowace jiha. Taken wannan karan na 2023 shine matasa tsaro zaman lahiya da ci gaba. Kungiyar kokowa ta Nijar ce ke shirya wannan kwambala tare da haɗin gwiwar ofishin ministan matasa da wasannin motsa jiki. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu labarin ku kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu.